a'udhu billahi min shaitan bismillahir rahmanir rahim to shi daman da ya kasan da akasari abubuwan abubuwan da ke da kwai dai san girma san girma shi ne ke kawo mutum bala'i wanda ba ya tunanin a nuna mashi gaba daya in ka zo ka azama kanka girma girman da ba kai gare shi ba ka nuna kai allalle babba ne ko talin kaka girma kana iya ka gode shi amma ka gode shi gidanka in kana da gidan gidan ma sai in ka tsara ki za gudun za gudun girma can cikin gidan naka in baka tsara ki ba wanda za gudun girma sai ka ha yaro ta so ya rena ka ma'ana uwar shi baka baya tarbiyyar ta kirki ba in ka ba uwar yaro tarbiyyar ta kirki to lalle a yaron nan ka in ya taso sai yaro ya zama da kirki to kai baka ba wannan tarbiyya ba kuma gidan ka so ka taso ka iske gidan ba tarbiyya ka ba tarbiyya ka ba tarbiyya kai ba kar tarbiyya kwata kwata ka samu gidan ku gaba da yadda ka san rayuwar dabbobi hauki rayuwar dabbobi kuma almihim ku ce kuna son ku zo ku yi mulkin jama'a kuma jama'an nan a ƙarfin ma jama'an nan wasu ɗin ma sun yi ku sanin abin da ake nihi abin da ake nihin ma sun mutanen sun yi ka sani in kan magana musulunci nan mutanen sun yi ka sani musulunci in ka ɗauko magana kafircin ma kaga dai kafirci ba wanda ke san shi amma kafircin ma mutane sun yi ka sani kuma kana son mulki to wai dan Allah da Allah wai dan Allah ya ni tun da yana ganin kai alamar da yake ba da yanzu dai wannan mulkin naku ne ya zo ƙarshe mulkin ku lalle yana ganin alamar mulkin ku yan tekire yanayin mulkin ku yadda bara ku ya zo ƙarshe eh, wannan ku rubuta ku gina lalle mulkin ku ya zo ƙarshe irin su shege dan maimai su shege garba su shege duda su wani ne duk Allah alamar mulkin ku ya zo ƙarshe ne saboda abin da ke da kai kun shiga inda ba ku ta inda ba ku hita kuka shiga kuma duk ba na sani duk ba abin da gama da gama duka ba wani abu ne hasada ce kawai ta gama da gama ba wani abu hasada ce ban damu da kai ba ban san akwai ka ba kana yi ba kai ni ban san akwai ka ba kuma an hanga an gani a lalle mutum da kake alakar shi ni ba alakar da shi ba ruwa da kai to duka shi ne duk ya kawo wannan abubuwan tsakanina da jama'a har mutanen banza suke ganin a lalle to ya kamata dai a yi hakan to in aka yi hakan da kenan ba mamaki in aka ce a yi tarewa kai na dole ma ba dan Allah ba in yi lahiya an bi mutane da kana yi kusa nan wannan alhamdulillah dai dai mutum dai ya sani dai confirm dai wannan dai ba za ka samu rayuwa lafiya da yake so ba da ni na imanin da ni ina yawo kana yawo na san babu ka wallahi babu ka na san ta kare maka kuma kowa ya gane irin wannan abubuwan da suke kasancewa ga jama'a ana wa mutane wanda kwakwalwar su da take mu kwakwalwar gaskiya buɗe kuma dama ka san abubuwan da suke sa jama'a a kasari duk suna barin wasu abubuwa ko mutum kwakin shi ne ke bari tsoron iko to ni ba na tsoron iko ikon da kake tamaka ni ba tsoron sarki kai kuma a lalle kana tsoron iko ko an ci zalin ɗinka dole kana yi kana gani ka bari ka gawan ga sun ci zalin ka